Wani abu ne wanda ba sabon bayan wakana a garin birnin Kwanni inda kristocin cocin katolika na garin a ƙarƙashin jagorancin Pasto Charles Kamle tare da mukarrabansa maza da mata suka kaiwa musulmi na habashi a ziyara a garin birnin Kwanni. Shin menene dalilan wannan ziyarar ita ce tambayar da na yi wa maksilan Obago da ke tare da rakiyar pastor nasu a lokacin da muka tattauna da shi. haduwa don zaman tare kuma cikin zaman tare a samu tattalin zaman lahiya don kun san a duniyan mu ya yau tashi-tashi yankula ya yawa za a ji magana ma cikin musulmi da krista amma mu nan a nan kuni allah ba mu wani sa wanda zaman tare mu da yan mu musulmi lallai godiya na zamu cewa shi yasa na so wannan zaman tare da deja da allah ya ba mu shi wannan sa mu kama shi ya zama to muna alheri wanda zai za zamu ya mu ci gaba da shi kuma Allah ya kama muna ya to na abu alheri a nasa bangaren malam Asuman bin Isa cewa da malam Manu shugaban yan uwa musulmi na garin birnin Gwanni wanda ya ce ganawa tsakanin bangarorin guda biyu tana da muhimmanci sosai wannan tattauna ta mun tattauna dangane da abin da ya shafi alakar juna wace alaka akwai tsakanin musulmi da tun asali har ila yau kuma me ake son musulmi ya zama me ake son shi kirecin din ya zama wannan shine a dalilin haɗuwar mu da ganawar mu mun tattauna akan zaman lafiyar mu da yanda kowane mu zai yi addinin sa bisa ga huja ba tare da ya shiga gonar wani ba haka misali su ma mata kristoci da su kallarci ganawar bangarorin guda biyu sun ce abin yana da ma'ana pelagie madam maris ɗaya ce daga cikin mata kristocin cocin katolika da suka halarci wannan ganawar dangantar na namu ya gamu sosai kin gani tsakanin krista da musulmi ko ni yanzu abun kalo na abun bada shawa sosai abin da nake gani abin da zai kawo na alheri kwance ankeli da kamunan juna a cewar malama na tunuhu ganawar su da yan uwansu kiristoci yana taimakawa domin samun zaman lahiya farin ciki mai girma da Allah ya sa ya nuna mana wannan rana da Allah ya samu ka gana tsakaninmu da 'yan uwanmu kristan ba don komi ba sai don kauna da yake yanzu alhamdulillah waɗannan sun daga mu kuma mun ji daɗi sun yi jawabai ɓangaren su kuma ɓangaren maluma ma sun yi jawabai da fatan Allah ya ƙara haɗa mu da mu da su kuma Allah ya ƙara fahimtar junan kinmu da mu da su mun ji daɗi kwarai mun yi murna. Bangarorin guda biyu sun rabu cikin farin ciki da murna tare da ɗaukar alƙawalin sake yin wata haɗewa a cikin takaitaccen lokaci a nan gaba. Haruna Mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar